Taron wanda ya gudana a cibiyar 'yan jaridu da ke gidan gona a nan Kano ƙarƙashin jagorancin Profesa Tabi'u wanda shine shugaban gudanarwa na ƙungiyar yana mai gargaɗin sababbin shugabannin ƙungiyar da su tabbatar sun yi aiki tukuru da sanya buƙatar al'ummar jihar Kano a gaba. Comrade Muhammad Bello shine sabon shugaban gamayyar ƙungiyar na fararen hula a nan jihar Kano wato Civil Society Forum. Ya sha alwashin zai yi duk mai yiwuwa don ganin gwamnatoci sun biya buƙatar al'ummar da suka kuka yi wa alkawari kafin zaɓe. Mun ɗau alkawari za mu yi iya ƙoƙarinmu a matsayinmu na shugaban ƙungiyoyi masu zaman kansu a nan jihar Kano wurin ganin cewa mun shimfiɗa zaman fahimta tsakaninmu da gwamnati wurin gudanar da abubuwan da suka yi alkawari na samar ma al'ummar jihar Kano na Moriya demokradiyya. Kwamarar AA Haruna Ayagi sabon mai ba da shawara na biyu akan harkar shari'a ya bayyana mana cewa za su yi duk mai yiwuwa don ganin sun samar da daidaito a tsakanin kungiyar tare da kaucewa abubuwan da suka shafi harkokin siyasa. Tun 2012 da aka yi wani zanga-zanga na mai aka naɗa acting chairman wanda yanzu shine ya tafi to tun lokacin izuwa yanzu ba a yi zaɓe ba shi ya janyo wannan abu aka tashi tsaye aka ce ya kamata a yi zaɓe domin mu 'yan ƙungiyoyi kullum mu muke cewa ba a yi daidai ba a harkar zaɓe a yi daidai ba a yi daidai ba a shugabanci a yi daidai to ya za a yi mu kuma a ce ɓangaren mu a ruko kaɗai a shekara goma sha biyu hakan ta sa aka tashi tsaye ƙarƙashin jagoranci shi profeso ta biyu a su na board of trustee chairman muka shigo wannan zaɓe Allah ya bamu wannan nasara don mu kawo wa jihar Kano canji kamar inda na lissafa a baya bangarori daban-daban. Ita ma Comrade Maryam Garba Usman wacce ita ce sabuwar ma'aji ta kungiyar ta ce za ta yi kokari ganin ta sanya idanu da tsayawa tsayin daka don ganin komai ya tafi daidai musamman ma abin da ya shafi harkokin kuɗi da kuma sanya bukatun mata a wurin ganin cewa an ɗauki kowa da ɗan ƙungiya da ɗan jihar kano duk sanda aka zo fitar da wani hukunci ko matsaya ya zamana akwai muryoyin kowa da ra'ayin kowa a ciki. na ci gaban jihar kano. to alhamdulillah kamar yadda ka gani na farko ma a cikin shugabanni sha biyar muna da mata a ciki wajen guda shida so wannan wani dan ci gaba ne da aka samu na cewa mata suna da murya kenan sannan kuma ci gaban da za mu kawo mata a jihar kano shine duka wani aiki da za a yi ko wani a matsaya da za a fitar ya zama da cewa mun ba da mu a matsayin wakilan mata yadda muryoyin mata za su shiga ciki kamar <clears throat> yadda ka ga a kano muna da matsalar muryoyin mata musamman a majalisa saboda rashin wakilcin mata. ƙarshen rahoton kenan khalid yusuf idris a labaran rahama.